النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم بشرح اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a babu laifi معلمي في فلام a cikin addinin musulunci bayan kayi wa kowa da kowa sallama sannan ka ware manyan da suke da kima da daraja sama da ta sauran al'umma kai musu sallama ta su da haka duwanda yake haice table na mai sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a asalin wannan lacca mu biye kamata a ce mun yi ta da ni da ɗan uwana kuma abokina kunci amini mallan sararin da ranar juma'a muna tare da shi a bici mun yi lacca to wani bawan allah da yake yin tafsiri da a gidansa sai ya gaice shi buɗe wani guri wannan dalilin yasa ba zai samu damar zuwa ba to amma akwai ka'ida ta larabci da suke cewa wai ma la ku kulluhu la ku jullu wadda abin da ba za ka iya samu gaba ɗaya ba to ka bar shi gaba ɗaya misali yanzu idan ka je kasuwa don ka samu dubu goma idan ka samu dubu hudu ko biyar ko shida karka ce kai goma ka zo nema ba za ka karɓi dubu hudun ba sai ya karɓi dubu hudun ka sa a aljihu yanzu ka dawo goma a shida kake nema ba wai goma ba Allah ta'ala ya samu dace wannan topic din amin uzuri guda biyu a cikinsa uzuri na farko kun ga bai gabatar ma da ya zuciya yi barista ka gani ba malami ba lauya ne kila ka ce mun dan boko da haka abinda za ka ji daga gare ni ka ɗauka cewa ba malami ba ne yake baka ɗan boko ne yake baka shi yasa duk ɗan kokarin da ne sai ga kaya ba amma in ka min kallon manyan malamai la'alla kila abin da zan baka bai ishe ka ba sai zan cewa ba ga kokari na ba ko ba haka ba amma annabi sallallahu alaihi ya ce man sana ilaikum ma'rufan fakafiruhu wannan topic abu na biyu uzuri na biyu da za a mun tun daga ran da aka ce zan yi lakta zuwa yau ban ɗauki wani littafi ko wata takarda Allah shi ne shaida na karanta don na zo ne wannan laktar ba da haka yanzu muna zuwa gurin da za mu yi breakfast na ce a bani paper da biro da dan rubuta haidins da zan yi magana kan su to idan kun ji na faɗa abin da yake daidai to wannan dace ne daga Allah amma in kun ji na yi abin da ba daidai ba to na gabatar da uzurina na takaituwar ilimi da kuma takaituwar yin nazari don ba in haƙƙinsa da haka a karɓa da hakuri Allah ta'ala ya samu dace a wannan topic yana da matukar muhimmanci. topic da yake magana akan matasa da kuma fitintunin zamani ko fitintunin rayuwa akwai fitintunu da yawa da suke samun matasa matasa da suke ganin su su ne kashin bayan al'umma duk al'ummar da matasansa suka lalace to wannan al'ummar ta lalace ga baki ɗayanta wannan yasa za a ga jullun sahabbai za ka iya cewa 80% na sahabbai matasa ne hatta abubakar da umar da kaji ana faɗa sun musulunta ne a lokacin da suna matasa wani na tafi yake musulunta wani na tafi ko wani abu makamancin haka kaga matasa ne balle ka ɗauko irinsu abdullahi ɗan umar irinsu jabir ibn abdullah balle ka ɗauko irinsu abdullahi ɗan abbas ibn umar ibn amru ibn al'ad za ga duk wannan yara ne ma daga baya suka zo suka zama matasa kuma in ka zo kana karanta hadisi a kowane irin littafi su ne za su zama umdaka kuma su ne za su zama dogararka to don haka mu gane zami magana akan abu biyu abu na farko shi ne fitina imamu ahmad ibn hanbal da yana fassara watan ayat cikin suratun nur falyahdhar alladhina na an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim wanda ke saba annabi nan su kiyaye don ka fitina ta same su a rayuwar duniya imam ahmad ya ce fitina shine wani abu ya zo ya raba ka da addininka ma'ana duk wani musiba ko wani bala'i da zai zo ya raba ka da addininka wannan shine musiba to kuma ita musiba tana ɗaukan nau'i na abin da zai cutar da kai a jikinka ko a rayuwa ko wani a makamancin wannan abu na biyu su ne matasa wani raga 99.9 na gudun mutane da suke gudun dukansu matasa ne hatta 'yan kan tebul din nan kaɗan ne wanda ba matasa ba yadda an kasar mutum ɗaya ko biyu in ka damu gaba ɗaya dukkanmu matasa ne to daga shekara ne ɗan adam yake zama matashi mu sani duk wanda Allah maɗaukin sarki ya halitta yana halittarsa ne bai da komai bai san komai ba Allah ya faɗa cikin suratul Nahl yace wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ne ya fitar da ku daga cikin mahaifanku ba ku san komai ba Allah ya sa muku ji ya sa muku gani ya sa muku zuciyar da za ku fahimta don ku zama masu godiya ga Allah daga lokacin da aka haifi ɗan adam daga lokacin da aka halitta ɗan adam malamai suka ce har ya kai shekara goma sha biyar yana matsayin yaro yana matsayin yaro daga shekara sha biyar kuma zuwa arba'in ko arba'in da biyar ko hamsin to a nan ne matashi yake a matsayin mai yake a matsayin matashi shi sa suka ce marhala guda hudu akwai at-tufula akwai marhalatu tufula wannan shine daga lokacin da aka haifi yaro zuwa shekara sha biyar sannan suka ce akwai marhalatu shababa shine daga lokacin da yaro ya kai shekara sha biyar zuwa arba'in ko da biyar wasu ma suka ce hamsin sannan akwai marhalatul kuhula ita kuma tana fara daga arba'in ne zuwa hamsin ita ma sannan kuma akwai marhalatu shaikoka wanda shine daga hamsin abin da ya baya mutum ya zama dattijo ya zama tsoho to wannan marhalar ta samartaka to tana da damuwa domin Allah ta baraka wa ta'ala ta harshen annabi sallallahu alaihi sallam cikin hadisin da yazo cikin sunan Tirmidhi wanda malaman hadisi suka ce hadisi ne hasan annabi sallallahu alaihi ya ce lan tazula qadama 'abdin 'inda rabbih yawm al-qiyamati hatta yus'ala an khamsin an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به za a tambaye ka rayuwarka da kai gaba za a tambaye ki za a tambaye ka me kai a cikin wannan rayuwar ka yi shekara talatin arba'in hamsin sittin ɗari kuma ɗari da hamsin ne to Allah zai kitse ka ba za ka tafi aljanna ba sai ka iya ba da amsa ko ba za ka iya ansa wannan tambayar ba sai in ka yi abin da ya dace a cikin rayuwarka tambaya ta biyu da Allah zai ma shine wa an shababihi fima ablahu lokacin da ka zama saurayi matashi daga lokacin da ka balaga zuwa lokacin da ka tsufa wannan dan takin na wannan shekarun za a tambaye ka ke ma kuma za a tambaye ki wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqa dukiya tana amsa tambaya guda biyu duk kudin da ka san ka kashe ina ka je ka samu shi ina ka samu wannan kudin zaki bayani za ka yi bayanin inda ka samu duk kuɗin da ka kashe wani ma ka manta da shi sannan kuma za a tambaye ka ina ka je ka kashe shi sai Allah ya ma wannan tambayar tambaya ta hudu da Allah buɗaukin sarki zai ma shine ilimin da Allah ya baka mai ka aikata da shi so da yawa idan an ce za a tambayi mutum ilimi sai ɗauka wa ilimin addini ake nufi kawai da ilimin boko da ilimin addini duka ilimin addini bambancin su kawai wannan ilimi ne na sana'a wannan kuma ilimi ne na da za a yi sallah a yi azumi a yi zakka a yi duk waɗansu abubuwa na ibada amma dukansu an ilimi ne baka musun su baka musun kowane irin ilimi wani zai ce ma ai ba a nufin ilimin addini a ilimin boko bari ma misali da abin da na ɗan karanta akwai abubuwa da yawa ilimin boko kuma a addini ne yanzu idan ka je ka ɗauko ga lawyers a bayana universal declaration kaɗauko ko african charter of human rights kada ko provision da suke cikin chapter 4 na 1999 constitution suna magana akan fundamental rights to duka wannan fundamental rights in za a ga shari'ar musulunci ta zo ne don ta kula da su kuma inda za ka kalla za gane to wannan da ya gani a cikin musulunci aka ɗauko shi domin universal declaration yaushe aka yi shi 1948 african charter of human rights adoption da aka yi 1981 amma wannan rights ɗin gaba ɗaya su ka suna sun fara ne tun zamanin annabawan farko har zuwa shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har zuwa yanzu da za ka kalli fundamental rights ka zage su ka ce wanda ya yi su ma kaza kaza to da Allah kake because Allah shi ya kawo right to life section 33 right to life kowa na da dama ya rayu section 38 ya kawo right na addini la ikraha fi din kowa na dama ya addinin da ya ga dama to abin da nake so yasa na dan yi tsaya a nan gurin shi ne dan mu fahimci cewa da yawa daga cikin ilimin da muke gani na zamani shi ma ilimin addini ne kuma Allah zai kitse kai tambaye ka akan shi me mahalli shahidi a cikin wannan hadisin shine samartakarka ko samartakarki to Allah zai tambaye ki daga lokacin da kika zama baliga har kika tsufa daga lokacin da ka zama baligi kuma har ka tsufa da haka za ga ɗan adam yana rayuwa ne akan marhala ko kuma akan yanayi guda uku dan ya ce Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba Allah ya halice ka a cikin rauni shine lokacin da ki kafto ko kafto daga cikin mahaifiyarka daga nan za ka yi ƙarfi ka zama saurayi daga nan kuma za ka ƙara yin rauni ka zama tsoho Allah ne ke halittar abin da ya ga dama to da haka yana da kyau mu fahimci cewa samartaka ko ɗan matanci wani yanayi ne a cikin rayuwa wanda a nan ake gina kai a nan ake rubuta kai a nan za ki gina kanki a matsayin macin kwarai a nan za ki gina kanka a matsayin namijin kwarai shi sa za ka ko ƙur'ani ka duba duk mutanen da suke wa addini hidima mafi yawan su za ka ga matasa ne kalli ashabul kafi Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wasu samari ne matasa da suka yi imani da ubangijin sai ubangiji ya kara musu shiriya ashe mumini yana yin ado da mai da imani mumini yana yin ado da mai da tsoron Allah duk matashin kwarai yana alfahari da shiriyar Allah ta baraka wa ta'ala kai kalla annabi Ibrahim ai mun san ya kisar annabi Ibrahim wanda annabi Ibrahim ya zo ya samu gumakan nan biyu ya karya su ya dauki gatarin ya sa shi akan babban su da suka zo suka gani sai suka ce mun fa'ala hada bi ali na innahu min adh-dhalimin duk wanda yawa ababen bautan mu wannan to azzalimi ne me suka ce qalu sami'na fatan bai sai sami'na shaykhan ba sami sami'na fatan yi kalu lahu ibrahim mun ji wani saurayi matashi yana aibata wannan gumakan namu sunansa wa sunansa ibrahim ka ce fa'atu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun kawo a kawo shi nan a titsiye shi a tambaye shi suka tambaye shi ce bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun wannan babban da ya rataye gatarin shine ya sassare su ku tambaye su in suna magana nan ma wani wani wani wani wani message wani message yake aika musu na cewa ya za ku ringa bautawa abin da baya ji baya gani baya kaza amma dai abin da nake so mu gane shine waye ya wannan aikin shine matashi ne annabi Ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi annabta yana mai yana shekara 40 matashi ne shi ta za ga da yawa daga cikin annabawa ko ka ga annabi wato wanda ya zama matashi ko ka zama yaro yanzu ka ɗauko annabi yahya annabi yahya ai yaro ne Allah ya yahya khudul kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma an ba shi annabta tun yana yaro ka ɗauko annabi isa lokacin da maryam ta taho da annabi isa ai sun tare sun ce ma abukin abuki mar'a sau'in wa ummuki bagiya baban ki ba mutumin banza bane mahaifiyar ki ba mazinaciya bace ya za mu ganki da dako ba miji dama an gaya mar cewa in an tambaye ta kace magana sai inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya kaga da karshe abinda da ka tambaye ta cewa mahaifinki ba mutumin banza ba mahaifiyarki ba mazinaciya ba ke me yasa kika je kika zo mana da da ba miji da kawai fa asharat ilai sai ta nuna yaran da tan dauna musu yaran suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya za a yi magana da wanda yake cikin tsimman haihuwa yaro to saboda an bashi annabta an bashi damar yayi wa'azi kawai sai fara magana a ranar da aka haife shi yace inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shakiya ko asiya ku zaɓa shakiya ko asiya shakiya to don haka dai yace ni bawan Allah ne Allah ya bani littafi ya bani kaza kaga ba da za a baka littafi kai ba annabi ba ne. to shi yasa an ka duba daga yarinta zuwa samartaka ake gina rayuwa shi yasa bani manta muna makaranta allo wani kakan mu yake gaya mana yace duk inda ga tsohuwar banza to da can yarinyar banza ce duk inda ga tsohon banza da can yaron banza ne amma duk wanda ya taso cikin nagarta da yin abin da ya dace to Allah ba zai tozartar da rayuwarsa ba a lokacin da yake bukatar ta mu gane cewa lalle kamari wato suna da matukar mahimmanci a cikin wannan al'umma kuma kamar yadda na faɗa shine kowace al'umma tana gina rayuwarta ne da ci gabanta da mustaqbal ɗinta da matasa bari in mana misali ka ɗauki amfanar rayuwa za ka iya samu mutane biyu wanda suke da shekara talatin da biyar zuwa arba'in za ka wannan kila ya yi digiri a wani fage na karatun zamani za a iya samun ɗan shekara arba'in wanda yake da digiri Alala, ƙalli yana da digiri sannan kila ya haddace Kur'ani, kila ya yi karatun addini ƙila ya ma samu sana'a bayan a kila ya yi aure ma yana da 'ya'ya kasan kana kallon wannan kasar rayuwar sai albarka daidai lokacin da aka isa samun wani ɗan shekara arba'in din ko secondary school bai gama ba ko daga alamtar kaifa zuwa minal jinnati wannan nasu bai iya ba ya tsaya shaye-shaye da shirme a rayuwa ba za ma a yadda a bashi aure ba don bai da sana'a ko bai da hankali sannan bai da 'ya'ya kuma shekararsa arba'in wannan bai kimna ma wannan ya amfani samartakarsa da shekarunsa wannan ya tozartar da samartakarsa da shekarunsa shi sa ya zama lalatacce to me wannan ya kira wannan kira ne gare ku gaba daya na cewa kowanne daga cikin ku ya duba rayuwar shi ka sani ba ka zo duniya bane dan kai abin da kaga dama Allah ya gaya mana cikin suratul dariyat yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati Allah yake ba dan komai na halitta mutum da aljanni ba sai dan saboda kamu ba na neman wani arziki a gare su ba na neman su ciyar ni saboda ni mawadaci ne lalle Allah shine mai azurtawa to Allah tabaraka wata'ala ya gaya ma wannan ya ce ya halitte ka ne dan bauta kuma wani abu da zai baka mamaki shine ka kalli littafinsa. tunda Allah yake halitta bai taba halittar da yake kauna irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin idan Allah tabaraka ta'ala zai aiko annabi sai ya gaya mai cewa akwai annabin karshen zamani da zai zo in ya zo ka tashi daga babban annabi ka zama annabi amma mabiyin annabi a za gano wannan ko a Najeriya sai a sa babban minista sai a sa karami to kana nan a matsayin ka na annabi amma in wannan annabin ya zo ka zama mabiyinsa abu na farko kenan abu na biyu kuma littafin da muka baka attaura ce ko injila ko zabura ta daina aiki da littafin wannan annabin za ka yi aiki shi ta ce annabi isa zai dawo idan annabi isa ya dawo da zai zai aiki an ya zo zamanin annabi salama dole da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi aiki saboda shi shari'ar ta ta zama abrogated an shafe ta an shafe ta to haka Allah yake gaya kowane annabi annabi na dan gata zai zo dole ne ka bi shi dole kai kaza wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum atukminun na huwa dan dan sunna sai ce qala akaratum wa akhastum ala dalikum in kanu akranna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin sai an yi wannan alƙawarin da kowane irin annabi la tu'minun bihi wa la tansurunna za ku yi imani da shi za ku taimake shi haka yake gaya annabawa manzon Allah sallallahu to duk da wannan kimata ta annabi sallallahu alaihi ka gane saboda Allah yana mutunta annabi salama, Allah yana iya kiran kowane annabi da sunansa ya ce ya nuhu ya ce ya musa inni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ya adamu kun an wa zawjukal janna ya ibrahim duk Allah na kiran annaba da wannan amma in Allah zai kira manzo sallama baya kiransa da sunansa kakaf qur'ani ba inda ya taba kiran annabi salama da sunansa yasa harfin nida ya kira annabi to a qur'ani ba wannan sai dai ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbi ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka min almu'minin ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah يا أيها النبي لم ma ما أحل الله ya ayyuhan أيها النبي إذا طلقتم النساء amma tare da wannan gata da yake da shi in kaga Allah ya faɗa annabi a Qur'ani da sunansa labari yake bayarwa amma ba kira bane misali ai ya ce wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin ya ce wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kaga wannan din labari yake bayarwa amma in dai zai kira shi sai dai da mai alkunya ya ce mai annabi ko ar-rasul muna gane ha amma tare da wannan sai ya ce matsayin annabi sai salama a wajensa bawansa ne wanda yake bautata masa dan ka gane kai din ba komai ba ne wanda ya fi kowa kima ya fi kowa daraja Allah ya ce bawa ne shi a gurinsa to ya ko kai tun daga bakar Allah yake maimaita wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina subhanalladhi asra bi abdihi laylan alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فأوهى إلى عبده ما أوهى وأنه لما قام عبد الله kaga duk wannan bawa yake kiransa to kenan duk wanda Allah ya halitta me zai masa bauta to a matsayin ku na matasa ɗan uwana wanda mun san cewa ba wai ina razanar da ku ba duk wanda gani a cikin kwallon dole wata rasu ya mutu wannan dole ne duk wanda gani yana magana yanzu to wata rana za ka neme shi karasa wani ce lokanatin duniya ta domu li wahidin da kana rasulullahi hayyin mukhallada wai da a ce akwai wanda zai dawama a duniya to kuma da manzala ta salama shine zai dawama amma don kowa ya gane zai mutu annabi salama a cikin alqur'ani tun yana rayi Allah yake ce mai zaka mutu innaka mayyitun wa innahum mayyitun wama ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mita fahumul khalidun Allah na ce mai zai mutu zai mutu kaga ashe mu ne muka fitan cancan mu mutu to shi kuma Allah baya kai in ka mutu man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha duk wanda ya aiki na gari zai amfana da kansa da wannan Allah zai mu'amalance kai saka a gidan aljanna in kai mummuna da wannan Allah zai zai saka a wutar jahannama to kaga abin da ya kamata mai cinye zutun tun da sauran rayuwar mu tun da sauran kuruciyar mu yau kan mu fada mu dawo kan hanya ta daidai mu tsaya akan abin da zai amfanar da mu a rayuwar mu wani ce mana albaqa'a taqallubu shams wa ghurubaha min haythu la tamsi wai abin da ya hana kowa ya dawo a wannan duniya shine rana ta fito ta gabas ta fadi ta yamma yana nufin wata rana in ta fadi ta gabas kafin ta fadi ta yamma an kai ki ko an kai ka lahira wata rana in ta fadi ta yamma kafin ta sake fitowa ta gabas an kai ka ko an kai ki lahira wani ma yace yasurrul mar'u ma dhahaba layali wa kana dhahabuhunna lahu dhahaba yace dan adam sai ringa murna wai an yi dare gari ya waye ya kasa gane cewa duk lokacin da aka yi kwana daya ya yi tafi zuwa kabarinsa rage sauran kwana dubu ka mutu ana yin kwana daya sauran 999 kuma Allah baya gaggawa Allah baya gaggawa in zaka shekara 100 Allah zai bi ka sai ka cinye shekara 100 sannan ya kama ka kuma a saka akabari ba yadda zaka yi to kaga abin da ya kamata kowanne daga ciki yayi ka gane duniya ba gurin sharhuliya ba duniya ba gurin da za ka zo kai abin da ka ga dama ba ne a duniya zaka ka bautata ma Allah ne shi sa shekul islam ibn taimiyya a cikin littafin al'ubudiyya sai yake fassara mana menene bautata wa Allah tunda Allah ya ce dan bauta ya halicce mu sai ya ce al'ibadatu ismun jami'un li ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati bauta suna ne da ita tattaro duk wani abu da Allah yake so ya da shi ashe ba za ka rayu ba sai akan abin da Allah yake so kuma Allah ya yarda da shi wannan abin magana ne ko kuma aiki ne a fili ake yin sa ko a koye ake to wannan shine bauta rayuwarki a cikin makaranta bauta Allah ne sai kin kiyaye dukkan dokokin Allah ha kai ma rayuwarka a cikin makaranta sai ka kiyaye dokokin Allah dan ran mala'ika zai zo ɗoranka babu shawara babu shawara sai muna magana da wani babban mutum a Kano sai yake ba mu labarin yadda kanin dangote ya rasu yana kan sa zai rasu ɗangote ya zo zai fita sai likitan ya ce mai ka tsaya domin yanzu haka wannan motsin da yake mutuwa yake mutumin ya ce mana dangote ta gaya mai ya ce da a ce ana siyar da kuɗi ya ce da ko nawa ne sai ya sai ran wannan bawan allah bai rasu ba ya ce sai dai ran da aka zo zaren ran ranar kuma ba wani ba wani dabara ya ce yana kallo ran sai yana fita yana fita har ya je ƙarshe ka gane ba wanda zai iya ma komai kuma yanzu kake marhalar da zaka gyara rayuwarka yanzu ne kike a marhalar da zaki gyara rayuwarki da haka abin da ya kamata shi ne mu zama akan tunani mai kyau da hankali da basira mai kyau wannan rayuwa ta samartaka da Allah ya ce ana gina ta ne akan imani da jin tsoron Allah to shedan ya gano cewa ba mutanen da zai lalata al'umma ta lalace irin ku matasa kuma kan mu mace shi dan ya faɗi magana da gaske ne da za karanta suratul bakara ko suratul araf ko suratul hijir ko suratul safa safat ko suratul yatafin ita ce da a safat da za ka karanta za ga inda shedan yayi mana mugun tanadi misali cikin suratul araf da ya ga Allah cewa ya bashi Allah yake ya bashi yake sai ya batar da mu da yake zai zauna mana akan tafarki madaidaici ya hana kowa bin Allah sannan sai ga Allah ta magana sun mala'ati Yannahun min bayni aidehim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin yace zan zo musu ta dama in hana su bika in zo musu hagu in zo musu ta gaba in zo ta baya yace Allah da yawan su ba za ka same suna gode ma ta hanyar ta ka da bautata ma ba shi sa duk wani matashin ya taso sai ya ringa ganin shi wani tantiri ne ba wani tantiri yau idan Allah ya ga dama sai zare spinal cord ɗinka ka daina motsi komai anan zaka yi kashi fitsari abinci da abu ne zaka ringa ci yau Allah ya ga dama sai ma wani abin da zaka sha mamaki wata rana a Saudiya kullum ko damuwa na shiga wannan abin da ke tunawa na ga wani bawan Allah bai da hannu guda biyu iya nan bai da kafafu guda biyu iya nan sannan makaho ne wallahi al'azim da ido na rage shi kuma abin da ya bani mamaki shine sadaka ake bashi amma duk lokacin sallah sai masu jagorancin sun kawo shi ya shiga cikin harami an yi sallah tare da shi ta yaya sai dai a zuciya amma kai kalli ni'imar da Allah ya ma kafafun ka biyu hannayen ka biyu idanun ka biyu kana da kwallo da zaka ɗauki karatu bayan kwakwalwa kuma Allah ya baka opportunity ta yadda kake da wanda zai ɗauki responsibility ka ka zo kai karatu amma baka da wanda zai ɗauki responsibility na kai karatu kai Allah ya baka dabarar da zaka yi kudu da arewa gabas da yamma ka san yadda zaka yi ka wannan karatu naka wannan ba karamin ni'ima bane kuma Allah zai tambaye ka wannan ni'imar wata rana cikin hadisin Bukhari da Muslim Abubakar da Umar suka samu Annabi sallallahu alaihi da cewa yunwa take a lokacin Annabi sallallahu shi ma yana jin yunwa amma sai ce mu je gidan Abu haifan da suka je gidan Abu haifan Abu Haitham bayan ya je ko ɗebo ruwa ko amma kamar makamancin haka bayan ya dawo aka sa aka yi musu abinci aka yanka dabba aka yi wa annabi sallama da abubakar da umar abinci bayan sun gama cin wannan abincin manzala sallama ya ce da abubakar da umar to ku sani wannan abincin da kuka ci sai Allah ya tafi ku ranar alkiyama ya tambaye ku thumma la tus'alunna yawma idin anin na'im to kai ni imani wa Allah ya ba baka san cewa mutanen da suka kasa samun dama zuwa karatu irin naka sun fi adadin wanda suka yi yawa ba amma Allah ya zaɓe kai baka baka tunanin cewa ko ba shi tunanin akwai ran da Allah zai kitse ki ya tambaye ki wannan rayuwar Allah ta'ala ya shirya iya daga cikin fitina da ya ce damun matasa shine fitinar addini fitinar addini saboda me an samu tak da ideologies daban-daban wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan wannan dan kaza ne wannan dan kaza ne wannan dan kaza ne to wani yarkin fitinar matasa sai ga matashi ya je ya ɗauko wata aƙida wata aƙidar ba inda za ta kai shi kuma waye suka yada shine makiya addini su ne asali suka yada Dan su fitini matasa matasa su lalace dan haka dole matashi ya tsaya ya fahimci addini na gaskiya to sai ake gane addinin gaskiya addinin gaskiya ana gane shi ne a cikin alkur'ani domin qur'ani shine littafin da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace mata alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله هو الله الذي له ما في السماوات وما في الارض Allah ya ce ya ma'aikin Allah wannan littafi ne na baka amma me yasa na baka wannan littafin ba wai kawai don mutane sun ga karanta suna jin suna karanta Qur'ani ba kawai a'a li tukhrijan nasa min adh dhulumat ila an-nur dan ka fitar da mutane daga cikin duffai me wannan yake ishara zuwa gare shi ne za a samu fahimtoci daban-daban wanda ba na gaskiya ba dukkan sun kada sunan mai adh-dhulumat ka kawo cikin an-nur shine musulunci to ashe maddar na farko na fahimtar addini shine alqur'ani kuma qur'anin nan babu abin da ba daidai ba a cikin alqur'ani duk abin da gani a qur'ani daidai ne wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla shi wannan qur'anin la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid karya ba ta zo qur'ani ta gaba ko ta baya saukakken littafi ne da gurin Allah to shi wannan alqur'anin wanda aka ba shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah ya bashi ya gaya mai a cikin suratul nahl yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukan ma da alqur'ani dan kai mutane bayani ashe bayanin da ke fassara alqur'ani shine bayanin wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam muna gane saboda manzon ta shi ya kowa fahimta alqur'ani kuma shi baya kuskure manzon Allah baya karya. baya son zuciya wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyun yuha shi ta inganta cikin hadisin da yake musnad na Imam Ahmad wata rana Abdullahi dan Amr dan Askure shawar ka tare shi kafin yana rubuta hadisin Annabi sallallahu alaihi Abdullahi dan Amr dan Askure suka ce ya kai duk abin da mutumin nan naka ya faɗa sai ka rubuta ai wata ran zai faɗi daidai wata ran ba daidai ba Abdullahi dan Amr dan zai ce da Annabi sallallahu alaihi ga abin da Qurayshawa suka gaya mu manzala Allah sai gaya mai wata ka'ida yace uktub ma yakhruju min fihi fa innahu la yakhruju min fihi illa alhaq manzo Allah yace ka rubuta duk abin da ka ji ya fito daga bakina janni ba abin da ke fita daga bakina sai mai sai gaskiya ka san ko ba wanda yake zo yace shi ma ba abin da ke fita daga bakinsa sai gaskiya to ashe qur'anin zaka fahimce shi ne yadda wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimta mun gane nan to mataki na uku shine ai shi annabi sallama yana da dalibai annabi sallama yana da daliban da ya rena ka san dukkan dalibin da annabi sallama ya rena ba daidai yake da kowane irin dalibi ba domin shi dalibansa tun suna duniya Allah madauki sarki ya ce yan aljanna ne ba dan ba magana nake akan sahabbai ba da na ga muku na ce gaba ɗaya qur'ani tun daga bakara hannati khalidina fiha abada sha ɗaya gaba ɗaya duk haddin ka baka kawo ta sha biyu ba inda yadda aka ce khalidi na fiya a kara da abada goma sha ɗaya ne guda goma sha ɗaya ne muna gane ha guda takwas daga ciki tana magana ne akan sahabbai za su da goma aljanna ban yi laifi ba na ce akwai guda biyu a cikin suratul nisa akwai guda ɗaya a cikin suratul ma'ida akwai guda biyu a cikin suratul tauba sannan akwai guda ɗaya a cikin suratul tagabun akwai guda ɗaya a cikin suratul talad akwai guda ɗaya a cikin lam yakun alladhina kafaru min ahli kitab wannan guda takwas gaba ɗaya suna magana ne akan sahabbai yan aljanna ne cikon guda uku kuma suna magana ne akan kafarai ɗaya na cikin suratul nisa ɗaya tana cikin suratul ahzab muna ganewa ɗaya kuma tana cikin suratul jinni ka je ka duba su goma sha ɗaya ne don haka waɗannan sahabban yan aljanna ɗalibai ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ya karanta Qur'ani kasan sun fi kowa fahimta addini shi sa malamai suka ce da Qur'anin da hadisin ba za ka fahimce shi ba sai inda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai suka fahimta dan Allah ya ce wa man yushaqiq ar-rasula min ba'a ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira duk wanda ya saba annabi salama bayan shirya ta zo masa ya ba hanyar da ba ita mumini suka ba malamai suka ce mumini anan su ne sahabbai in za ka fahimci qur'ani da hadisi sai yadda sahabban manzo Allah salama suka fahimta to da za mu wannan wallahi da mun raba kanmu da sanar addini amma yanzu abin da zai baka mamaki yaron da ba zai iya jumla da ta larabci goma ba ba zai iya fassara ma littafin al-akhdari ba ba zai iya karanta ma arba'unan wuya ba sai bude page a facebook yana zagin malamai don ya lalata addini kai fitinar addini ta sa za a samun da ya zagi abubakar da umar da usman ya zagi anas ya zagi abu sufyan duk da sunan kaga wannan fitina ce a cikin addini fitina ce tunda sahabban nan dai muhajir da ansar Allah ya ce yan aljanna ne ka karanta aya ta ɗari a cikin suratul tauba Allah ce wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidin fiha abada zalika al-fawz al-azim Allah ya ce da muhajir da ansar da yan aljanna ne kai na kai na zabi shi Allah shi yake da mallakar aljanna ya ce yan aljanna ne to kai wani irin bakin ciki ne dole sai ka fito da shi bayan ba za ka iya ba to da haka akwai fahimtar wato muna da fitina ta addini don haka dole dole ne ya zanto cewa mun fahimci addini a yadda yake mu koya a gurin malamai yanzu bari ma misali ba a gurin kowane malami ake karatu ba ba a gurin kowane malami ake karatu ba shi sa abdullahi ibn mubarak a cikin littafin sana'ar tauhidi. ya kawo wani hadisi na annabi sallama da ya haramta mutum ya nemi ilimi a gurin asagir aka ce al'asagir su ne mutanen da basu nuna a ilimi ba har rashin nuna ilimi ya ja suna aikata bid'a to wannan haramun ne ka nemi ilimi a gurin su yanzu Allah barin tambaye ka kana zo ka zama medical doctor misali na tabbatar ba za ka nemi admission a faculty of law ba na na Umar Musa addu'a don ka nan gurin ba abin da za a koya a da yake da alaka da likitanci idan kana so ka zama lawyer ba da ka je wani department na political science ko ka je department na accounting ka ce ka zo ka koyi law ba za ka taba koya ba saboda mai ai faqidu shay'i la yuti duk wanda bai da abu ba zai iya bayar da shi ba to haka ma in ka je koyan addini a gurin wanda ba shi da ilimin addini zai saka a hanyar da ba ta daidai ba ce zai saka a hanyar da ba ta daidai ba ce to wannan addinin yana da matukar mahimmanci wannan addini shine duniyar ka shine lafiyar ka kuma ƙungiyoyi sun yawa aƙidu sun yawa saktat sun yawa abin da ya kamata mu shine mu koyi ilimin Ƙur'ani da sunna a gurin malaman da ya dace hadisin da ya cikin musnad na imamu ahmad da al-mustadrak na hakim hadisin da albani ya inganta yake ta taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasuli na ban ma abubuwa guda na bin muku abubuwa guda biyu ba za ku taba bata ba in dai kun yi riko da su shine la da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi isa ibn taymiya da irin su imamu shafi'i da irin su qatada suka ce in ka kalla alqur'ani duk inda Allah ya hada alkitab da alhikma mafi yawan guri abinda yake nufi alkitab shine alqur'ani sannan kuma hikima na nufin mai sunna amma banda guri guda hudu guri goma Allah ya haɗa alkitab da alhikima guri ɗaya Allah ya hada ayatul lahi wal hikima wannan gurin guda hudu shine ayat da na karanta wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama atitukum min kitabin wa hikma banda wannan banda faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikma banda wa yuallimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil banda wa idza allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa'annan guda hudun banda su amma waskuru wadkuru ni'matallahi alaikum ma anzala alaikum min alkitabi wal hikma kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika sai ce wa yu'allimuhum alkitaba wal ta sai dauke wa zakkihim sai kawo ta karshe ce wa zakkihim innaka antal aziz hakim kaman laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba والحكمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته سيت ويعلمهم الكتابة والحكمة سي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة to wannan in ka kalla gaba daya yana nufin qur'ani kuma yana nufin sunna to shine abin da zamu kuma shine abin da Allah ya saukar annabi sallama wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma Allah ya saukar ma da qur'ani da sunna nayi dogon bayani a nan gurin dan mu fahimci yadda ya kamata mu fahimci addini saboda ana raba ka da addini shi shikenan magana ta wuce imam al-bukhari a kitabul ilmi da imam abu dawud a cikin sunan abi dawud hadithin abu sa'id al-khudri manzala ta salama yake cewa ya kusata a samu fitina wanda mafi alkhairin dukiyar mumini shine yan tumakai da zai samu ya koma bayan gari yana yawo tsakanin dutuna dan ya gudu da addininsa ma'ana za a shigo da fitina tarba mutane da addini kamar wutar daji to da ka sai kana kuya kana gudu da addininka sannan za ka samu dama wannan ita fitina ta farko da ka kai a matsayinka na matashi karka yadda ka zama baka da addini a matsayinki na matashi matashiya karki taba yadda cewa wai ki zama baki da addini a'a addini ya ringa jagorancin rayuwarki duk wanda ya kula addinin Allah Allah zai kula da shi wala yansuranna Allahu man yansuru inna lanansuru rusulana na amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad kataba Allahu la aglibanna ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz fitina ta biyu shine makiyan addini makiyan addini ta kowace hanya sun shigo su bata mana matasa musamman mata musamman matasa maza a su da wannan addinin dan addinin shine kimarsu shine darajarsu lalle mu ringa gane wannan abin fitina ce ta yahudawa hatta karatun boko in ka kalla duk mutumin da bai karatun boko ta hanyar da ta dace karatun boko ba sai ya yi amfani da boko ya cutar da addini karatun boko abu ne mai kyau mu ba 'yan boko haram ba ne 'yan boko halal ne amma kuskuren da muke yi shine maimakon mu karatun boko mu haɗa shi da addininmu da al'adarmu a'a mu muna ganin wayewa ne in mun yi karatun boko ko mu ɗauko al'adun turawa da yahudawa mu zo mu haɗa su a wajen mu wanda su ba za su canja naka ba to mu sai mun kiyaye wannan sai mun kiyaye wannan yanzu ka kallo na abu guda ɗaya kawai da aka sa mana yanzu matasan nan da yawa su ba su da makarantar da suke zuwa su san sa iziya ko risala a koya musu wani magani yake ayyawuci wani ba zai iya karanta daga amma zuwa minal jannati wan naki ba yana kalla amma bai da makarantar da yake zuwa a koya masa ai shi dan boko ne a jami'a yake ya wuce nan gurin kaga daga nan an gama da kai daga nan an gama da kai amma da aka ba shi wani da suke cewa James Hadley Chase ko ka ba shi wani wani littafi wai lobin a heartless lawyer ko ka ba shi wani concubine ko ka ba shi wani how Europe under developed Africa ko ka ba shi wani undesirable element bayan ne undesirable element tun da bai iya Ƙur'ani ba muna gane ha wai wannan burgiya ne ma ya rike a hannunsa dan Allah ka rike kuma abin da zai baka mamaki ya zo yana karanta loving heartless lawyer misali an yi layi biyu bai san kalma shida ba dan Allah za a iya gane dan Allah za a iya gane layi biyu kalma shida baka sani ba da Allah mun gane to karka yadda a karatun boko abu ne mai kyau amma al'adun turawa da yanayin su ban musu ka yi karatun boko ka haɗa shi da addinin ka da al'adarka sai ka zama ka zama wani irin na daban wanda al'umma take alfahari da shi abu na gaba iya da cikin fitina shine alfawahi alfasha manzala sun salama a cikin hadisin ibnu umar da ke cikin ibnu maja da musnan na ashamiyin hadisin abdullahi dan umar ya ce in dai mutane za su ringa yin alfasha kuma suna bayyana da wannan alfasha din to na farko dai Allah zai haɗa su da cutukan da suka fi karfin su sababbin cututtuka kuma ka san yanzu sunan me alfasha malamai ta ce alfasha shine mummunan aiki gaba daya duk wani mummunan aiki alfasha ne amma ana danganta alfasha da luwaɗi lesbianism da zinace-zinace ko adultery ko fornication ko fornication ko adultery duk wanda suna cin alfawahish to wannan alfasha da take gani to ta zama ruwan dare dan Allah in ban da lalacewa dan Allah wai a ce wai namiji wai ba wanda yake sha'awa sai dan uwan salamu wannan abun fa mutanen annabi Nuhu kai Allah ya halakar da su فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد wannan ne ya fi Allah ɗaya garin ya juye amma wannan shi ne abin da yake faruwa mata ka gama cewa ‘yar uwarta mace ya sha'awa kuma abin da zai baka haushi ya baka cikaici, yadda za ka shiga cikin social media musamman facebook ka rubuta S e a gurin da ake sacin sunan mutane sai ga Maryam Lai Halima Lai Fatima Lai Amina Lai duk wani sunan musulunci Lai Lai Lai wai ta fito tana nuna a kai wai ita lesbian ce wai ita lesbian ce har ma suna sun ce cewa sun fi jin daɗin mu'amala da mata 'yan uwansu kan su mu'amala da maza ba kuma suna magana kan su yi zina ne? a'a yanzu abin ya wuce nan su sun zama lesbian ne kuma wata yarinya za a ganta a abu ce wata irin zaria abu zaria wata kut wata northwest wata umar musa ir addu'a ka duba za a gani nan makarantar ku ka duba za a gani duk yaranmu ne suka zama irin wannan kai balma suna yin group a makaranta akwai group leader akwai coordinator ko connector ne ma whatever duk dai suna da shi kai wasu sanya wa kansu speciality amfani da dabba amfani da dabba lokacin da ne rubutu na yi rubutu akan wata doka ta na masters akan ah, samsex abin na marriage prohibition act na yi wa dokar critical assessment wannan abin ya sa na kalli abubuwa da yawa na karanta abubuwa da yawa ka shiga net ka ga yarinya musulma wai ta yi rubutu tana cewa wai wannan dokar ta same sex marriage wai ta yi violating constitutional rights. ne ta yi violating constitutional rights. saboda section 37 ya yi magana a in ban manta ba private life na mutum family and private life da haka in aka ce ba za su same sex ba an yi encroaching an yi violating section 37 na na private ah, wannan family and private life cewa an hana su private rayuwarsu ta cewa ita mace take sha'awa da haka ya kamata a bata ke mu'amala da mace wanda ya karshe a cikin rubutu na nuna cewa wannan dokar ba ta violating wani constitutional right na wani ba saboda ai ba za ka karanta in za ka karanta constitution sai dai karanta dukkan section din wannan ka'ida ce ta interpretation sai ka karanta dukkan section din kuma section 45 na 1999 constitution ya tabbatar da duk wanda zai taba uh, morality na mutane da right na mutane da safety na mutane to lalle shi kuma za a yi violating shi ma constitutional right din su da haka duk wanda ya zo ya ce zai homosexual ko kuma zai lesbianism kaga wannan abin da yake nuna shine zai yana yana so violate moral din moral din mu yake tabawa da haka dole za a violate right din shi amma dai wannan abin kunya ne shi sa yanzu in ka yi aure sai ka bi a hankali sai ka je ka aure yan lesbian an samu cases da yawa irin wannan Wasu rana wani bawan Allah ya yi aure tun da ya auren yana yin provision kullum sai a ce mata wani abokin sai gaya mai kana koma gida ya ce a yake ka ringa komawa ashe shi angon kanwata lesbian ce tana zuwa ma a bata kuɗi sai ta mutum da wanta ya yi aure gashi da gida sai ta ringa amfani da shagon gidan sai ta zo da kawayen ta ga shagon gidan amarya sai ta gani sai ta ringa mata baki ta ce duk da zuwa da suwa ta ba su dubu ɗaya amarya ta kullum tana samun dubu ɗaya kaga ta samu business yamma mana da creative abin nan business mana kullum dubu ɗaya a gurin mace abu ne mai kyau eh mana kai ne yanzu ganin ganin irin dubu biyu dubu goma ba kuɗi ba ne amma su mata da dubu ɗaɗɗaya sai su tara kuɗi su sai gida na gama gaskiya to da haka daga ƙarshe yarinyar nan sai ta ba wata take sha'awa sai amaryar yayanta da haka zo ta mata kullum za ta ba ta dubu ɗaya na wancan in ta zo da wani in kuma da ita ne za ta ba ta dubu biyu haka suka ci gaba da yi da ita da amarya daren da ta yi wannan shashancin da ita sai ta bata dubu biyu to shi kuma wancan abokin ya ba shawarar cewa ba a barin mace sabuwa ita kadi a gida sai ka ringa kai ziyara wata rana yana shiga ya getar da su na ji suna kan gado suna yin waɗannan abubuwan kawai ya zo kama su ya zo ce zai suke ta wani ya ce a aka da suke ta a yi bincike da aka yi bincike sai a gano cewa wannan kanwar tasa ita ce ta koyawa amaryarsa wannan bala'in da kuke gani matan manya da yawa suna samun yara yara ƙanana suna ba su kuɗi za ga yarinya babanta da ƙyar yake sayan shinkafa buhu ɗaya da ƙyar amma sai ganta da iPhone 11 waye wajen dubu ɗari shida sai ganta a hannunta anar da samu anar samu sai gabata sa a tamfa daga Holland ta Ingila za ga cewa ba ta sa les daga na dubu talatin arba'in ɗari da ashirin shi take sawa amma ba ta da business ba ta aiki kila ma ɗaliba ce a cikin jami'a na san dai kun san ƙarin da ake ci a jami'a ko to amma da aka ita za ta rike waya dubu ɗari shida a tamfar dubu hamsin dubu sittin leshin dubu tamanin dubu saba'in tana ta a jikinta kuma gidan ciki da ko kofa babu za ka iya haura ta katanga to wannan alfashin wannan alfashin da muke ciki wallahi ta ja mana halin da muke ciki yanzu in al'umma ya zama cewa saban Allah ta sa a gaba to wannan al'umma ba za ta taɓa jin daɗin duniya ba wannan nassi ne na aya ba wai magana wani malami ba ne in al'umma tana yi wa Allah biyayya to wannan al'umma za ta ji daɗin rayuwar duniya za ta je lahira kuma ta shiga aljanna bari ba mu misali a cikin Alƙur'ani. Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walnajziyannahum ba a ahsani ma kanu ya'malun duk wanda yake rayuwa akan imani da aiki na gari zamu bashi rayuwa ta jin daɗi ka karanta littafin shinkiti na adwa'ul bayani fi idahil qur'an bil ya ce wannan a gidan duniya kenan zaka ji daɗin rayuwar duniya saboda biyayya ga Allah sannan ga abin za a ma nan karina ta nuna abinda za a ma a lahira shine wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun to wanda ya saba Allah fa نما الله تو من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى duk wanda ya kauce wa hanya ta to yana da rayuwar kunci a gidan duniya wani kunci ne ba magani yau ta zama yau talaka bala'i karatu ya zama yau talaka bala'i kai ko a cikin katsinan nan ba wata hanya za a baka 10 miliyan a ce ka je ka ba ka je ka bi ba za ka ba in ku ka bi ka zama cikakken shaɗan sosai ba yadda za a yi ka bi ka gaban zaman lafiya ba kwanciyar hankali me yasa saboda mun saba ma Allah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim da kullum muna magana akan insecurity eh shugabanninmu ba sa kyautawa shugabanninmu ba sa yin daidai akwai negligence a wajensu amma mu ba mu ne dalilan da ya sa wannan abin yake faruwa ba wallahi duk wanda tsoron Allah sai Allah ya bashi mafita walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun Allah ya faɗa in ji za ku ringa laifi bala'i zai zo wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kasiru. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا da Allah wata ran idan ka je ka ɗauko tafsirin Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo na Awdahul Bayan wa Hidayatul Qur'an ko ko ka ɗauko na almarhum Mahmud Gumi ka karanta ayoyi da cikin suratul Saba'i mutanen Sabi'a abinda malamai suke ambata nan garin su kayan marmari ne nan kayan abinci ne suna ɗiba yake dawowa gona biyu gare su sannan ruwa da yake gangaro musu an musu ganuwa ta arimu ta ruwan arimu suna rayuwa cikin su ci abinci kasan mutum baya cin kayan marmari sai ya ƙoshi yanzu Allah gidanka babu shinkafar da za a dafa da daddare kana da dubu biyu kawai sai ka siya mata ka abarba da Allah zai yi ba zai yi ba da haka shinkafa za ka fara cewa ko da yar hausa ce dubu ɗaya ko dubu ɗaya ko dubu ɗaya ɗari ɗaya ko dubu ɗari biyu sauran kuɗin muka ba ta haƙuri ka ce ta yi ce ba ne da Allah ko ba ka ba kaga sai an ƙoshi ake cin kayan marmari to su ga kayan abincin ga kayan marmari sannan kun san wani abun burgewa Allah jira yake yan garin nan suna mutuwa akan imani kawai sa ta aljanna amma sai suka kauce suka ringa saba ma Allah suka ringa Allah abin da suka ga dama zinan ne luwaɗi ne shan giya ne wane ne diska saba ma Allah sai Allah ya canja musu wannan ambaliyar ruwa ya canja musu wannan ganuwar ya balle ganuwar ruwa ya shigo lalata gonakin sannan Allah ya canja musu abinci daga tsamiya sai magariya da abinci mai ɗaci na Allah ba sun yi asara ba to shine Allah ya ce laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baldatun tayyibatun wa rabbun ghafurun فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمس وأفل وشيء من سدر قليل سألتي ذلك جزيناكم بما كفروا من تنجا مسو da magarya, da tsamiya da abinci mai ɗaci saboda mai saboda kafirce mana butulce mana suka yi Allah ya ce wa hannu jazi wata kira'ar wa hannu jaza illa al ba wanda muke irin wannan sakamakon sai butulu wanda mu yi ni'ima shi kuma yana saba mana to da wannan fitinar ta rayuwa ta wannan alfashar babu maza ba mata san ma samari suna da wani yare wai ɗaya ga tauriyi abin da ya ke zuwa kula mace shirme da ita ko mace ta je ta kula namiji su yi shirme ko su nemi junansu wai suna ta wai bai wanda wai bai da hatsi sai ya je ya yi awo wai duk wanda bai da hatsi a gidan to in bai da kuɗin fa dala ba ka ba to ku rike mutuncinku ku rike darajar ku yanzu abin da ke faruwa da yawa da ke da tashin hankali la'allam malamin waɗannan suna da irin kes irin wannan yanzu ta kai saboda tsabagen saba ma Allah ta hanyar alfasha mace za ta video call da saurayinta ta yi tsirara shi ma ya tsirara tana nuna juna jikinsu mata da ke ganin kwakwalwarsu suna da shallow brain maza da sun sa mace ta yi zigidir ta ɗauki watan kanta ta tura musu ran da suka bata kuma saurayin sai suke wannan a social media na san kun ji a rediyo kai a daura a garin nan a daura ni na san kesin wata yarinya ko da ku ba sani ba amma in kina so ki mutunci ki daraja shine tsaya a hanyar Allah aure yana zuwa dole ne wata rana zaki aure in ma biki aure ba kullun ki ringa tuna wata baiwa Allah Karima bintu Ahmad Almarwaziya abu gud ya rubuta littafi na al'ulama'ul allabi na asarul ilma ala zawaj wai malamai ne gwagware wanda suka zaɓi neman ilimi akan aure irin su Ibn taymiya irin su Ibn jariri ne tabari irin su maksari duk waɗannan irin su imamun Nauyi duk ba aure ba saboda ilimi me ya same su kuma ba taɓa zina ba karima bintu ahmad almarwazi ya ce da ce shekara ɗari bal ma da zaka je ka ɗauko fatul bari daidai wajen hadis sari kana karanta riwayat na bukari za ga gurin da ita karima binta ahmad tarwaici bukarinta shi ne kowanne inganci a cikin riwayat na bukari shekara ta ɗari a duniya manyan malamai suke zama a gabanta su karatun hadisi amma ba taɓa zina ba ko ba taɓa aure ba dan Allah ma kalla abin da yan mata suke a TikTok shi kaɗai ya kamata ya zama bala'i abin da ake kawai a TikTok ya isa wai kowace idan ta zo idan za ta rawa ita da ƙugu za ta rawa to wannan irin rashin mutunci ne kuma ba ki da iyaye ke ba abun kunya a tare da ke ba wani abun kunya a tare da ke wai har ma su fito suna rashin in malami ya musu magana su rashin kunya irin waɗannan yaran su ba a hankali za a fara gane su wallahi ina faɗa gaskiya ne wannan ina faɗa gaskiya ne abu na gaba abu guje don ga kamar lokaci yana ja sosai abu na gaba a gurguje da yake fitina ce ga samari wallahi shine san duniya san duniya wai kowa baya ganin cewa yana da mutunci sai yana da kuɗi da haka kowa zai iya bin hanya haramun ya samu kuɗi bari muku misali waɗannan malamanmu ne yadda suke karatu mai yawa suke da wayewa suke je ƙasashen waje suke karatu inda kuɗi suke so dole ta yaki halal yaki haram da ba anan za ku gansu ba kuma sun san inda za su yi amma sun gamsu su yi abin da za su amfanar da mutane su amfanar da rayuwarsu sannan su je su gamu da ubangijinsu lafiya kuma tare da wannan Allah ba zai taɓa tozarta su ba da sun tsaya suna yin hidimar al'umma ita duniya da kake gani din natinka dinnakin ka iya abin da Allah ya rubuta ma zaka samu Allah da kansa yace nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un Allah yake shi ya raba rayuwa wani zai samu kaza wani zai samu kaza wani zai samu kaza ashe ba raban ka bane kuma da dan adam yana tunani ai mun karanta hadisi cikin bukhari da muslim bayan yaro ya kai kwana 120 a cikin mahaifiyarsa za a turo mala'ika rubuta masa abu biyar arzikinsa ajalinsa aikinsa ɗan wuta ne ko ɗan aljanna a shekaru abin da ake so kai dai roƙi Allah kuma ka ci gaba da fafutuka to bari ya muku ba in ka ce haram za ka samu Allah ya ce haram ɗin ma sai wanda ya ga dama zai ba kuma gwargwadon yadda ya ga dama zai ba shi ba wai duk wanda ya je neman haram bane sai ya samu karanta suratul isra Allah ya ce man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu amma thumma ja'alna lahu jahannama yatlaha madmuman madhura ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا Allah ke duk wanda yake san duniya to muna bayar da duniya ne ga wanda muka ga dama kuma gwargwadon yadda ma ga dama kuma sannan tunda da haram kalima thumma ja'alna lahu jahannama mazmuman madmuman madhura sannan za mu samu wutar jahannama ya shige ta yana abun korawa yana abun zargi to haram din ma an ka tafi nema sai Allah ya ga dama ka samu wani bawan Allah sai na Ali zai shiga kasuwa sai ya dauki sirdinsa sai ba wannan mutumin ajiya sai na Ali zai shiga kasuwa ya sayya a zuciyar sai na ali ya sa ran cewa in ya fito wannan wanda ya bawa ajiyar sardin zai ba shi dirhami ɗari don ka gane duk abin da ka nemo na haram da ka tsaya za ka same shi a halali sai na ali ce wannan mutumin ya fito ya karɓi sirbin sa zai ba shi dirhami ɗari mutumin ne na ganin sai na ali ƙuli sai je samu ne ce sai sirbin nan ya ce nawa za ka tsaya ce na tsaya dirhami ɗari ce ba ni kuɗin ya ba shi wannan sirdin ya karɓi dirhami ɗari ya sa aljihun sai gudu sayyidina na ali na fitowa da kasuwa sai ya ga sa a gurin wani bawan Allah ya ce wannan aina wani ya ce ba na ka bane wani ne ya min ya ce ai ajiya na bashi ya ce dirhami ɗari na siya masa ya ce to ni ma dirhami ɗari ne ni ya bashi ga dirhami ɗarin ka ba na sirri na dan Allah da ya tsaya da bai samu dirhami ɗari na halali ba amma saboda gaggawa da san duniyar bala'i kawai sai ga mutumin nan ya zo ya ci dirhami ɗari na haram shi sa manzo Allah sallallahu a cikin hadisin Tirmidhi da musnad na imamu ahmad ya ce in ka samu abu kamar ka samu duniya ne man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yawmi fa ka annama hizat lahu dunya bi hadafiriha duk mutumin da ya wayi gari a cikin iyalinsa a cikin aminci baya tunanin za a cuce shi yana da lafiya a gangar jikinsa yana da abin da zai ci a wannan ranar to ya gode wa Allah matsayin shi shine matsayin mutumin da aka ba duniya da dukkan sansaninta amma mu sai mu zauna dan Allah ka taba ganin wanda bai da sitara saboda bala'in talauci ka ga yana yawan sarara ka taba ganin wanda zai ce ma kwana uku kwana hudu bai ci abinci ba saboda talauci ka taba ganin wanda ya rasa gurin kwanciya to kai me yasa baka yadda da kaddarar Allah ba sai ka nema ta haramu shi ka turawa suka gama da mu in kana kallon film American film ko Indian film sai ga mutum da wata katar ta wannan ta 310 wannan wayan nan ta farko duk yaro ma dan shekara 20 ba lalle bane san ta ba wata waya Nokia ta 310 sai ga babban jarumi ana ziga shi sai ga shi da wannan wayar amma yau kai ka sai ta dubu ɗari an samu latex ta ɗari da hamsin sai ka je ka sai da ita saba'in ka cika tamanin ka kaga an karya mata talan arziki sai ga mutum shi dole sai ya rike iphone to in ka rike iphone sai me daga ka rike iphone ɗin to sai me ni a gani na burgewa a ganina shi ne ka haddace ƙur'ani na ba ka ba yi ilimin addini ka samu wani wani ɓangare a boko a ce ka ƙware a ce kana da aiki ko sana'a kana da ka da ce ma soyayya a cikin gidanka haka da ke da aure ke so <laughs> Allah ya aurar da ku a gurguje wana muna da matsala ta kan duniya abin da ya kamata ɗan adam ya yi ya haƙuri da iya abin da Allah ta baraka wata ala ya bashi ita duniya amfanin ta shine ka same ta don ka bautata wa Allah da Allah muna gano wannan kalubalen mu na gaba shi ne tarbiyya muna da kalubale na tarbiyya a gida ɗaya za a ga mutum iyayensa ba su isa da shi ba wansa bai isa da shi ba muna da kalubale na tarbiyya kuma a wannan tarbiyya akwai laifin iyaye akwai laifin yaya lokacin muna yara akwai wani bawan Allah kullum zai zo ya kafa kujerarsa a bakin layin mu shi ke ba maranta ba iyayen mu bane lokacin ana za ga mahaifin wani ga abin da yake wa yaran unguwa shi sa ko kuna ba daidai ba kana hango mahaifin wancan ka gano mahaifinka to amma su manyan yanzu ba sa ba da gudunmuwa a tarbiyya saboda kowa 'ya'yansa ya sani da za ga unguwa akwai wani guri a kira matiya manyan mutane suke taruwa ta abinci kakan yana gaya mana ke hikima shine cin abinci kare na sa kauna na biyu anan ake gano wanda bai yi abinci ba sai wani mai wadata ya zuba a masaki ya je kai mai gidansa sannan mai abinci ya kai masa mai kuɗi ya bashi shi sa in je kasuwa bai samu haram ba ba zai taɓa cin haram ba a bai samu halal ba ba zai taɓa cin haram ba saboda yana ɗan uwan da za su tare mai amma dukkan nan kaga wa'annan dukkan su 80% din su so suke samu wani fili 100 by 100 su gina 25 by 50 a ciki sauran su bar parking space dala ba haka ba sannan kuma su dining wai daga su sai 'ya'yansu to shi sa abincin baya albarka kai kana kyamar wanda bai da shi bayan kai ma baka da shi Allah ya baka amma kuma na kana kyamar ka taimakawa bayan Allah yanzu bari in ma misali a sai ga wani uba shi ya kai ka kasuwa ka zama mai kuɗi ka yi kaza sai ya zo ya rasu misali na ma a duniyan ma dan Allah idan ka kyale ƴaƴansa suka sha wahala kai mai nagarta ne ko butuli ne to wannan tsakanin mutum da mutum Allah ya ɗauki dukiyarsa ya baka kai kana ganin dabara ka ce da Allah ya so kai ne zaka fi kowa talauci a ungonku amma sai Allah ya zaɓe kai mai da kai mai kuɗi amma kai kuma ka zo kana kyamar talakawa ka san ka taimake su ka son ka taimake su wannan shine matsalolin shugabannin Najeriya idan suka ji za ga akarin mulkin da ake a Najeriya nepotism ne dangi ne da yan uwa suke zuwa su abin da suka ga dama suna tabbatar ma da a turai ne abin da ake a najeriya da yanzu shugaban kasa ya sauka da yanzu ɗan sun ajiye ɗan majalisu sun ajiye saboda yankin su amma saboda su sun samu ana kashe ƴaƴan talakawa ne wannan ba damuwarsu ba ne Allah ya jarabe mu da shugabannin da za su jefa mu a bala'i kuma su gaya mana bakan magana yanzu wani wani jami'in gwamnati na federal government wai da yanzu ana magana wai kaya suna tashi kayan masarufi suna tashi wai sai kalli mutane ce wai aiki gaba ne Allah ta'ala ya tsare mu to gaskiyar magana idan muna so maganin wannan kalubalen mu matasa mu zama muna da tarbiyya ka'idar addini abu biyu ce a game da tarbiyya mu ƙanana mu ga girman manya mu mutunta su su ko manya su tausaya mana manzala ta salama hadisi cikin al'adabul ya yace laita minna man lam rahamsa girana wa lam ya'rif hatta kabirina baya daga cikin mu duk wanda baya wa na kasan mu baya daga cikin mu duk na kasa wanda baya wa manya lalle a daji a samu tarbiyya wato wani lokaci musamman a makarantar boko abin bani mamaki malami na koyar da kai kuma kana zagi shi yanda za a zo bakin class ana jiran malami ya zo lakta maimakon aje a zauna a jira shi a bakin class duk za a zo a taru ana hango shi da ce ga shegen nan dan Allah ya za a kai albarka ka zagi malamin ka za ka yi albarka ba za ka taba albarka ba ka zagi malamin ka kuma wani abu na dalibai yau da dalibi zai kari oba zai wahala ka samu dalibin da yake faduwa yi wai an kada shi wai wanda ya samu kari over wai kare shi aka yi na saba rike waɗansu ɗalibai na legal ɗan diploma daga nan na san mun mutu a ilimi wallahi mun mutu yara ne ɗan diploma na karantar da su wani islamic law of evidence barin gaya muku yadda na mutu don gane mugayen da ke kai ne ya isa ina da abubuwa da nake assessing ɗalibi assessment shine akwai attendance akwai test akwai assignment idan ka samu guda ɗaya wannan guda biyun ba kai ba kowanne zan raba makinsa na baka in dai kana da guda ɗaya in 10 10 marks ne ka samu 10 marks a wannan na farko misali attendance a samun ba kai ba zan baka 5 marks a kuma test sannan da na zo exam na yi makin exam na ga wannan zubewa za su yi gaba ɗaya ni haka nake tun daga number one zuwa ƙarshe na ƙara musu five marks wallahi wallahi 70% da su ba 70% da su ba amma abin kunya sai ga yara wasu wasu na alfahari da wannan credit wannan nine credit da kuke gani bala'i ne kuma karya ilimi ne mu zamanin da muka yi secondary school in ga mutum da mai five credit murna ake mata. na ci 5 credit da fas guda hudu amma a iya yan ajinmu da na sani ban ga wanda ya ci haka ba amma murna ake ana kaza ana kaza amma yanzu annan dinnan gurin ban gabgabiya kowa daga mai distinction sai 9 credit amma wanda zaka zo ka ce mai ma leta ta turanci kawai zuwa ga budurwarta da kalmomi na turawa na soyayya to ba zai iya ba ko za ku iya saboda ai wannan nan credit din santa aje a biya kuɗi corruption ne wannan wannan corruption ne muna ta manyan mutuna sun zama corrupt mu ma duk ɗaya ne saboda takardar da ke hannunka ma da cin hanci ka samo ta wata sanja ka samu da ake zuwa a biya kuɗi a je ka ci nan credit ni yanzu na ga yaro da wani nan credit ma to sai sa da ke ji wallahi shi sa za ga yaran sun shigo jami'a sun kasa komai Allah shi da mu abu na uku da yake damu mu shine kasala wannan shine kalubalen mu sai ga zabjejen katu wai ya tsaya a gida sai an da biya mai kuɗin makaranta wannan ba daidai bane kana karatu kana yin wani abu abin da yake san mu shine mu yanzu kowa jira yake wai yayi digiri ya samu aiki to ana ta samu aiki in kai digiri kuma ya zanto ka iya wata sana'ar kana da digirin ka kana da sana'a wata rana na taɓa gaya waɗansu yara da suke digiri nace kun gani na taba yin wata sana'a sana'an nan a lokacin a kaina nake dora nake yin talla a kaina nake dora na je ne talla wani labari ne wanda ya kai wajen shekara 20 yanzu ko sama amma tun a lokacin zan iya samu 700,800,200 a daidai lokacin albashin malamin makaranta bai dubu hudu ba ni kuma ina iya hada dubu ashirin dubu talatin a wata ɗaya kuma da sana'ar da nake dorawa a kaina to problem ɗin kudi 'yan ƙarya ne ba ku da ko titi ya isa ba ku da ko titi kuma kun ƙiyarda ku je ku yi abin da zai ba ku kuɗi kun zo kun tsaya kuna jin cewa wai ku karatu za ku yi wai karatun ma manufar shi ne don ai aiki shi sa wanda za ka je ta aiko da fasma ma ya kamata a gama wai fasma ba wani ya gama da third class wani ya gama da pass dan Allah wannan makaranta ka zo baka zo makaranta ba kai ba ɗalibin da za a alfahari da shi bane ai ɗalibi na ƙasa shine ka gama da tutu tutu kuma tutu ma mai kwari ba ba 2.75 ba mai kwari sosai to malalata ne ku ku ringa yin ƙananun sana'u ku ringa yin manyan sana'u ku ringa jin cewa kuna da buƙatar ku nemi naku amma ka tsaya komai amma a gida shi sa mutum sai ta sa rana aure rana aure rana aure Allah shi da ku abu na gaba ina da aikin guda hudu malam kabin mulki goma barin yi ta takaice abu na gaba shine ilimi muna tozartar fitina take damun mu shine tozartar da ilimin addini da tozartar da ilimin zamani duk abin da za ka yi ko za ki ka zama ka kware a ta in ilimin addini ne ka dage ka kware a cikin in ilimin sana'a ne ka dage ka kware yanzu bari mana misali da abu tun za ku gane mun shiga cikin fitina yanzu maganar makaranta allo so ake ta zama tarihi haka ne ko ba haka ba to bari ga muku wani abu da daya ba yadda za a yi mutumin da ya haddace qur'ani da allo ka zo ka hada shi da wanda ya haddace da takarda ba ɗaya bane ni dan makaranta allo ne mana gane a? bari mana misali a gurguje yanzu makarantar da na yi za ka yi sauka ta biye ta farko biye ne ka iya karanta ƙur'ani in ga gama za ka zo ka yi sumuni sumuni da hadda da tilawa za ka zo ka yi rubu'i rubu'i za ka zo ka yi nisfi nisfi za ka yi satu na ɗaya kai na biyu kai na uku dan Allah makarantar littafi haka ake yana haddace wannan shafin yau gobe zai je wannan ka da bai kwari ba mu namu ladi laraba ne in ka rubuta allanka yau za ka maimaita shi da yamma kamar sau ɗari biyu ko sau ɗari uku litinin da safe kamar sau ɗari biyu ko sau ɗari uku haka da yamma haka talata da safe haka talata da yamma haka laraba da safe sannan za ka ba da allanka ka bayar da tilawa sannan ka ji kawai sannan makaranta allo akwai luga bari ɗan ba mu kaɗan daga ciki yanzu garbi ce zai ce ma ayan san kumsa ko idan an yi aya biyar a cikin sura ana yin kumsa wanda ya alkafi bai sani ba to sai ce ma izin da yake a bayan kumsa sai ce ma guda shida ne dan a tabbatar da ilimi a zuciya in ya ce ce ma Allahu li wa ma wala ilayhi muqtadir ma'ana duk izin da ya fara fada ne a bayan kumsa Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi kaga Allahu sai li wai li din yana nufin lil ladina ahsanul husna wa ziyada wa ma min dabbatin fil ard kaga Allahu li wa ma sai wala tujadilu ahlal kitabi kaga Allahu li wa wala ilaihi yuraddu ilmu sa'a sai kuma innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadirin rahman muna gane yanzu garbi sai zai ce ma kalmar rijalun da take da rufuwa qur'ani guda shida ce sai ma wani abu ya yi lasamumi wai daga rijalun sai harafin farko kaga ya ta farko rijalun ya arifu na kullum bisi mahum sai yi fihi rijalun ya hibbu na an ya taharu sai la rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah sai sa min almu'minina rijalun sadaku sai mu walaula rijalun mu'minuna <laughs> العثيمي وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا هلا منا غانيا to gardi zai ce kuma a aka mayu'a a aka mayu'a to wannan wai wa min ayati kenan wa min ayati an khalaqakum min turab a ta farko wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum kaga a a sai wa min samawati wal ardi wa min ayati manamukum sai wa min ayati yurikumul barqa sai wa min ayati an taquma samau wal ardu bi amri to a takaice wannan yana da yawa sai in ga ma sun fi sun fi to gardawa da haka suke yi to an tozartar da ilimi mun raina malaman makarantar allo sannan ilimi na gaskiya shine ka je zaure a gaya ma littafi daga bango zuwa bango amma ba ma yi irin wannan malaman gani cewa yan ƙauye ne wai bu su waye ba bayan duk wannan ilimin da yake yawo a duniya su suka taskace suka koya mutane da haka shi wani kunya yake ce a ganshi a makaranta allo da allo amma baya jin kunya a ganshi a gidan kallo yana kallon Manchester City da Manchester United yana kallon Chelsea da Arsenal yana kallon Barcelona da Real Madrid yana kallon Juventus da Inter Milan <laughs> Allah ya samu dace abu na gaba bari mai a gurguje fitinar da ke damun matasa a gaba shine shaye-shaye shaye-shaye yaranmu da yawa a jami'o'i maza da mata fa to shaye-shaye suke ba sai na ja aya ko hadisi ba duk abin da zai zama maye zai sa kai maye giya ne kuma mun san nasoshin da suka haramta shan giya saboda mu ta lokaci kowa san wannan haramun ne to illa shaye shaye duk wanda ya fara in bai daina ba to ba zai ci gaba bala'ai ne ya ta ringa biyo baya har rayuwar ta lalace kuma iya daga cikin abin da ya jawo harkar lesbian da homosexual da zinatis zinatis kai yawa shi ne shaye-shaye saboda na karanta wani wani jawabi na wani expert yake cewa duk mutumin da yake yin shaye-shaye to yana yana processing yana samun excessive sha'awa ma'ana sha'awa da ta wuce gona da iri da haka mace tana gidan mijinta tana gidan mijinta mijin ba zai iya satisfying ta ba da haka bayan mijin ya fita sai ta nemi yar uwarta saboda wannan ya fi zama safe mun gane haka namiji dan ga namiji da namiji sun je daki za su kwana ba za ka yi wani zargi ba amma bayan sun kulle dare yayi kuma ga abin da suke yi haka tsakanin mace da mace me ya ja wannan shine shaye-shayen da suke suna samun sha'awar da tutu gona da iri to wannan shaye-shaye zai kai mu ya halakar da mu duk mutumin da yanzu shaye-shayen ya lalace na kwaya ne kuma hukumomi sun sani iyaye sun sani ko ma sani abinda zai baka mamaki shine a ƙasan nan akwai gidajen mutanen da suke yaƙi da ƙwaya amma in ka ɗauki ɗanka ka kai shi don ɗan gyara shi wallahi da ma'aikatan ake haɗa baki su fita su je su kayan shaye shaye su sha a gidan ni ina da hujja su sha a gidan kai ka ɗauki ɗanka da gida ka kai shi don a mai magani amma an je tun ana ba shi dama kuma ya sha kayan shaye-shaye wallahi akwai ma'aikatan da za zo da zuma za su karɓo yaro kaya abokin da ya kawo kayan ya sa mai abin da yake bukata na maye ma'aikaci ya sani shi zai ɗauko kawo yaron yaron tsakar dare ya sha yi maye kuma waɗannan masu kawo da ƙwayoyin zurfa arna ne da kudu ba in yamurai ne fa su suke ɗebowa su kawo mana na yi tafsiri a ikara a shekarar da ta wuce ko bai sati biyu an kira ni cewa ga wasu arna sun zo sun zauna a ikara ba abin da suke shirwa sai kwaya to ya kamata a gaya hukuma in ba a gaya hukuma ba kawai ku sai ku zama dolaye kawai ku tsaya kuna kallon wani suna sayarwa da ƴaƴan ku kwaya ba ƴan garin ku ba kuma ku kyale su amma ban ce ku musu addanci ba ku yi abin da ya dace ku yi abin da ya dace wannan haske ne ga wanda zai gane ba ina promoting ta'addanci ba ne. amma dai Allah ce faman da alaikum du alaihi bi misli ma da alaikum to lalle shaye shayen nan mu kula yara 'yan mata da yawa sun zama 'yan shaye shaye 'yan maza da yawa 'yan shaye shaye wai mutum ne in damuwa ta same shi wai sai ce sai yayi shaye shaye haba kai da kake da alqur'ani kai da kake da zikiri kake da salatin manzo Allah sallama kake da hailala da haukala duk kana da su amma ka ce wani wai shaye shaye ne zai kwantar ma da hankali maka ji Allah ya ce alladina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tadma'innul qulub abu na kusa da karshe shine social media social media fitina ce ga ɗaliban yanzu a nan suke kallon pornographic abin nan pimp akwai wuraren da fina-finai ake sawa kawai na zina da badala da sauransu suna taimakawa ana ake samun alaƙa tsakanin mace namiji ana ake samun kaza da kaza na yi magana akan tiktok a nan za ga inda ake barna ake yin abin da aka dama to walle wannan social media mu yi ce yadda ya kamata mu kula da abin da ya kamata abu na ƙarshe tun da dama an daɗe nuna lokaci shine shugabanni lallai shugabanninmu su tsoron Allah su ma fitinan mu ne saboda mu ba abin da suke iya tabakawa namu da a ce mu ga malamai sun san wannan da a ce shugabanninmu mu abin da muka fi so su yi mana shari'a da shari'ar Allah amma in ba za su yi wannan ba sun ɗauki ƙur'ani sun rantse sun ce za su yi abin da ke cikin constitution da Allah ba ka ke rantsuwa ba to constitution da kake gani da a ce za a yi aiki da shi a yadda yake ba na ce hukuncin Allah ba amma da za a aiki da constitution a yadda yake wallahi da Najeriya ba su kansu a halin da suke ciki ba malam ya sani da 'yan najeriya ba su tsin kansu a halin da suke ciki ba duk da za ka samu contradiction a ciki za ka samu abin da ba daidai ba za ka samu ga abin da yake a rubuce ga abin da shugabanni suke yi daban amma ni dai a iya sanin da wa constitution da iya ɗan abin da na karanta a ciki wallahi da rantsuwar da suka yi za su aiki da constitution din wallahi da sun yi da al'umma ba ta koma haka ba dan Allah mu ɗauki section 1 kawai section 1 na 1999 constitution wannan sovereignty clause ya nuna shi ne constitution yana saman kowa har shugaban kasa constitution ne a samansa in ya breaching constitution bai isa breaching constitution ba constitution shi ke sama da kowace irin doka constitution ne ɗan najeriya kowa ya kamata ya aiki da shi har shugabanni to da sun zo za su yi wannan za su ga yadda ake dukiya ƙasa take yadda ake raba mukami yadda ake kaza yadda ake kaza yadda ake kare haƙoƙin ɗan adam constitution dia making provisions akan wannan ba mai ta'amma property balle ka je kai noman ka ya fito ya yi zangarniya ya ya'ya a samu ɗan iska mara mutunci wani wanda kwata-kwata ya yi kallama da lahira gaba ɗaya kawai zai samu amfanin gona kai kunna ma wuta in ban da tsabagen rashin tausayi da rashin sanin ya kamata a samu wasu 'yan kauye waɗansu gidadawa kawai zo mutum matafiya suna tafiya kawai zo tara mota da yara ƙanana da mata da komai wai kawai samu waɗanda mutane su kulle su kunna musu wuta su wajen arba'in da biyu wannan in banda dabbanci wai kuma a daidai lokacin shugaban ƙasa ya tashi ya tafi wani wani littafin wani wani bc a kande a daidai lokacin da nan an kashe a daidai lokacin da an kashe mutane an kashe mutane arba'in da biyu dan Allah annabi ne shi ya sa ya isa da da ka suna birge ni da gari biyu ne yake birge ni nake son na zauna na farko katsina na biyu jigawa dutse ina son na zauna a gurin kullum na je gurin sai na je na birge ni amma na cire katsina a zan ga muku dalili sai na bin alfari da cewa ni ɗan kano ne lokacin janar abata an so duk a zuwa irin wannan haukar a najeriya amma ya ja yake ba za a yi ba amma yanzu an ba wasu ana kashe mutane ana ƙona amfanin gona ana sa mutane haraji kuma su ne a shugabanci kuma duk sun kushe abubuwan baya amma ga halin da muke cikin yanzu mafita yan uwa shine mu koma ga Allah ba wanda zai iya yi sai Allah wallahi shugaban kasa ba zai iya ba governors ba za su iya ba ba wanda zai iya ko su ma abin ya fi karfin su amma wanda ya fi karfin komai shine Allah shi kuma Allah ba yadda za a iya taimake ka sai ka yi imani ka yi aiki na gari ka koma zuwa gare shi ka yadda shi zai yi ma wallahi Allah zai mana amma kuma sai mun tashi mun daina lalaci mun daina shaye-shaye mun daina zinace-zinace mun daina dukkan waɗannan matsalolin da suke damu sannan duk da wannan halin da ake ciki shugabanni kan mu ringa tsine musu in ka tsine shugaban ka ba kana ganin ya lalace ba to in tsino ta kama sai ƙara lalacewa Imam ahmad yace da Allah zai ce mai ga wata addu'a yayi yanzu Allah zai karba yace ba wanda zan yi wa sai shugabana al-fudayl ibn iyad shi ma taɓa ga ɗalibansa ka ce to me yasa ba za ka yi wa kanka ba za ka yi wa ɗalibanka an za ka yi shugabanka ya ce idan yawan shugaba na addu'a ta karɓi shugaban zai gyaru in shugaban ya gyaru ƙasar za ta gyaru ni ma zai gyaru kaga sai mu zama duka mun gyaru mun tafi aljanna amma na tsine mata zai lalace ƙasar za ta lalace ni ma zan lalace duka sai mu tafi wutar jahannama duk da wannan halin da muke ciki akwai sakaci na shugabanni akwai sakacinmu ba su kaɗai suke da laifi ba mu gyara su ko mu roƙi Allah ya gyara su kuma in dai mu mun gyara in muka roƙi Allah ya gyara su wallahi Allah zai gyara mana Allah zai mana maganin matsalar da muke ciki Allah zai mana duk abin da mu tunani ba mu dai mu koma ga Allah Allah baya karya alƙawari in dai mun cika alƙawari Allah ba zai ba zai karya nasa ba Allah ta'ala ya sa mu halin da muke ciki Allah ya wato ya raba mu da wannan fitina Allah ya shiryar da matasan mu maza da mata Allah ya shiryar da mu malaman mu Allah ya musu albarka ya shiryar da zuriyarsu iyayen mu Allah ya musu albarka ta aljanna ce makomarsu mu da muka taru a wannan gari mai albarka garin katsina tare da yan uwa masu albarka ga sunan sun cika hall da kuma na bayana Allah ya sa wata rana mu gama a gidan aljanna muna juna murna wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu ashadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم kawo shi ya sa ya kamata